ci gaba muke na littafin kitabu subul sa'a kitabu wa tajid jami'a lil usul wanda muke gabatarwa kowace larba tsakanin magariba da shayi a wannan masallaci namu na almusira yau wannan larba wato sha tara ga watan biyar hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai a darasinmu a yau ne imamatul abdi wal maula wal a'ama wal mar'ati was sagir wato hukuncin abin nan limancin waɗanda mutane da za mu faɗi waɗanda mutane wato bawa ko wanda ba balarabe ba ko makawo ko mace ko yaro karami kana aisha radiyallahu anha ya ummuha abduha ita aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta limanci wanda kai mata limanci ya ba ta sallah abduha ya ummuha abduha bawanta shi ka yi mata limanci wato suna nai zakawanu kuma minal musahabi mahardaci na shi zakawanu bawan aisha ne aisha ta yi shi don kun san annabi ya ce mu an shi rabin addini gare ta duka rabin addinin da ya to shi to rabi ne na gare ta kuma ba aiko ta an kai ba koya mata yi amma duk da haka ba ta limanci tana da bawa ana ce mai zakawanu shi zakawanu shi ta kasawa wato ya abin nan a shi ta kasawa ya ta ya da sallah gare ta shi wannan abin nan bawa kuma haka nan take koyaushe yace abin nan Qur'ani ta ka bashi minal mushafi daga alƙur'ani sai ta ce daga ƙur'ani nan na kun ka ga abinda kun ka ga ana yi garin ga ga azumi sai liman ya rike ƙur'ani ya ɗora kira'a yana sallah da shi to abin da ya sa aisha da ta yaka gaban dukkan sahabbai babu sahabin da ya ce masa ta yi kuskure saboda haka shi yasa kun ka ga a nan garin ana ta rike ƙur'ani haka ana sallah da shiya shi wannan ƙur'ani in ya rika yanzu rufihi wa ya minhu yana kallo ne yana a ciki ne wa huwa raqiqun lam yu'tab ne ba yan tashi ba wato fa imamatu sayyihatun dan haka limanci ne ya inganta wa bi qala shafi'i da wannan shafi'i yayi fatawa wa muhammadu da muhammadu wa abu yusuf ah, abin na wa kala abu hanifa amma shi abu hanifa cewa imamatu wato fasila limanci ne ba tattata da annaha amalun kadirun ala rafiqa don aiki na babba bai yi wa ababawa shi in ji abu hanifa amma dai ita aisha ta ce to an ba shi kuma sabai sun ce sun yarda rawabul bukhari wa shafi'i an ibn umar radiyallahu anhu ma lamma kadimar na al'awwaluna lokacin da mahajirai na farko suka zo wato al'asba suka zo asba asba maudi an bi kuba asba wani wuri na nan kuba kabla makadanin nabi kamin annabi ya zo a ummuhum salimu wanda kai musulmanci suna ne salimu maula abi huzaifa yaron nan wato mashahurin makarancin ƙur'ani wa kana akasaruhum ƙur'ani ya kasance ya yi su ƙur'ani mashahuri ne ga karatun ƙur'ani shi wannan yaro salimu to shi yake baiwa sahabbai sallah masallacin ƙuba kamin annabi ya so sallallahu alaihi wasallam na asuba dan lokacin annabi bai iso ba yana madina yana makka rawahu al wa abu dawud wa an anas radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kun ga mun samu limancin bawa to sai limancin abin nan makaho an anas radiyallahu anhu annan nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhalafa ibnu ummu maktum wato annabi ya da ɗan gidan ummu maktum ya zama halifa ta yi wato nan abin nan nan madina annabi zai na yaki kun san in zai na yaki yakan naɗa wani wanda zai zama halifa ta yi ya rika zartar da hukuncin al'umma kada a basu su wace don shugabanci addini na in an ka yi wasa da shi sai addini ya wace har da sallah gaba daidai sai ta wace to shi yasa ne annabi zai tafiya sai ya nada wanda zai yi shugabanci madadi na shi to ya sanya ibn ummu makatum makatum a shi a halifa ce to ayyukan da annabi kai su ya kai don haka ya ummun nasa yana wa mutane limanci wa huwa amma kuma yana makaho gashi makaho kuma shi yake yi wa abin nan shi yake yi abin nan mutane limanci ƙunga kenan limanci makawo ya halitta rawahu abu dawud wa ahmad wa ibn hibban an abdurrahman ibn khallad radiyallahu anhu أن النبي sallallahu alaihi عليه kana ya يزور أم ورقة akwai wata tsohuwa da ake ce ma warka waraka to tana da gida to nan gidanta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai mata ziyara fasta azanatu bi mu'adhdhin sai ta nemi izini ne ya ba ta dama wato ta samu ladani cikin gidan nan faja ala laha mu'adhdhina sai ya sanya mata ladan wa amarha anta umma ala dariha yamma ta umanni nan gidanta ta yi limanci nan gidan nan nata abin da ya sa kun ka ga su aisha ba su ba da sallah su dukkan su fahimta su ita ɗaita annabi ya ba wannan izinin shi ya sa mata annabi su duk da ya ce an shi rabin addini ga aisha amma ba ta yadda ta ba da sallah ba saboda wannan abin da duk suka fahimta ita ummu waraka annabi ya ba ta izini ita kaɗai kun bai ba kowa izini cikin mata ba ita ɗaya yace ce ta wa mutanen gidanta limanci ƙala abdurrahman wa ana ra'aitu mu'addinan shaykhan kabira ya ni na ga ladanin wani tsoho na ya tsufa kwarai shi ladanin rawahu abu dawud wal hakim wa ibn khuzaima abu dawud da hakimu da ibn khuzaima sun ruwaito abin na wannan hadisi eh, yace abin na tusalli bihim imaman wa minhu almu'azzin fa kana yaqtadi biha ma'ahum yana koyi da ita tare da su kun ga kenan in akwai lalura a ta limanci cikin gida to ya halitta amma dai malamai sun tabbatar da muka karanta da ku cikin balogul marami ita kadai ta annabi ba wannan izini wata ba ta da izinin ta yi kamar da karanta da ku yace wa fihi sihatu imamatul mar'ati bir rijali kenan wannan ya nuna ya halitta mace ta yi wa ta yi limanci bir rijali tare da maza ba a ce ta yi ma maza limanci ba tare dai da maza wa alaihi muzanni wa abu sabrin wa daburi wa ƙalar jamhur amma mai yawan malamai cewa sun kai wannan hususiyar ta ce saboda haka la ta sihu imamatu habir rijali a bai halitta ta wa maza limanci da hadisi ibn maja la ta ummanna imra'atu rajula kada mace ta jagoranci namiji ko ga wani shugabanci ko ga wani abin nan ga sallah kada mace ta wa namiji limanci wala hadisul bukhari wa tirmidhi kuma saboda hadisin bukhari da tirmidhi al'ati mai zuwa fil imara wajen can da shugabanci lan yufliha qaumun hadisin bukhari yace mutane ba za su taba nasara ba wallo amrahun imratu wayanda suka jidanta al'amarin su sun ka samu ci gaba to har abada manzo Allah yace ba za su yi nasara ba har abada wa ummu waraka kanat tusalli bi nisa'i ahli dariha faqat ita ummu salama a ummu waraka tana sallah da matan gidanta kawai matan gidan nan su kadai na ya bata izini kuma su kadai ta ba sallah ko matan wani gida ba ta ba sallah bale mazan wani gida wa warada min iddati turuqin wannan hadisi ya zo da ta hanyoyi daban-daban anna ba'ada ummahatil mu'minina wasu daga cikin mata annabi kana tusalli imaman bin nisa ta kasance tana sallah tana ba mata sallah fa faqade rawad daru qutni wal bayhaqi daru qutni da bayhaqi ya ruwaito anna aisha a nisa aisha ta wa mata limanci wa kanat tanha fi salatiha Ah, bai na hunna ta kasance tsakiyar su ba ta shiga gaba sai ta shiga tsakiyar sahu ah, abin na da ita da mata na hunna fi salatin makatuba ga sallah ta farilla wale anna a ah, wale ibn abi sheba ibn abi sheba ya ruwaito wal hakima ana adaya anna aisha kanat ta ummun nisa fa ta ma ahunna fi safi Aisha tana wa mutane mata limanci sai ta tsaya tsakiyar su fi safi cikin sahu wala razzaq wa Shafi razzaq da Shafi ya roito an hujaira daga hujaira kalat ta ce ammatna ummu salama ummu salama ta yi mana limanci fi salatul asali wa kama bainana ta yi tsaye tsakiyar bata shiga gaba don Allah kun ji annabi ya ce ba su nasara in sun ka bari ta shiga gaba wali muhammad bin Hassan, an aisha annaha kanat ta ummun nisa a bishiyar ramadan aisha tana wa mata limanci cikin watan ramadan wata qumu wasatuhunna ta tsaya tsakiyarsu wali abdurrahmani an ibn abbas qala ta ummul mar'atun nisaa taqumu fi mace za ta wa mata limanci ta tsaya tsakiyarsu abin da na fa zahara min hada ya bayyana da wannan annal mar'ata ta ummun a fi kulli salatin mace tana wa mata limanci cikin kowace sallah walakin wasadun wasadun sabbihinna sai dai tsakiyar sabonsu li'annaha la'annahu astaru laha don ya yi sutura gare ta Wala aula an ta taqaddama qalilan li yadhhar al farqu bayna al imam wal ma'mum abin da yayi ta dan gurgusa kaɗan za a gane bambancin liman da mamu to kun gani anan duka malamai sun kawo maganganu daban-daban duk da kun ji an ce limancin ta bata inganta ba in ji jamhurul ulama amma dai kun ji waɗanga malamai sun kawo to duka ruwayoyin gada an ka kawo in mun kai da ku cikin subula salama za ku ga matsayinsu kun san shi can tacewa na ya kai to za ku gane su in mun kai za ku gani ku gashin ya inganta ko bai inganta ba Kuma waraka dai annabi ya ba ta izini ta yi matan gidanta kawai nisa ha fakat aisha kuma kunga ga hadisin da inganta kun ga bawa take shawa ya ba ta limanci shi a hadisin da inganta to sauran maganganu da kun ka jiya a mun ta cikin subul salamu za ku ji su kun san ta yin karatun namu gaba ɗaya na yaka tahiya su duka wani babi mun ka gama na in mun ka taisan shi na muka shiga to Allah ya taimake mu an amr bin salma radiyallahu anhu annahu wafadu ala nabiy amr ya ce su sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma aradu an yansarihu sadda sun kai niyyar za su koma gida kalu sai suka ce ya rasulallah manya ummana in mun koma gida wa kai mana limanci namiji za masawa ko mace babba za masa ko karami wa da mana limanci shi limancin mace kun je ya ce ya ce wa qalal jamhur la tasaku imamatun nisa imamatu hadir rijali to mu maza dai waza masawa ya yi mana limanci maza dai waza masa in mun koma gida mun yi ummuna kala akasarukum jam'an lil qur'an yace wanda yake fitara alqur'ani da yawa au akazal lil qur'an mai ruwaya yana shakka wanda yake fitara qur'ani da yawa ko kuma wanda yake karba alqur'ani wa kuntu akasaruhum jam'an lil qur'an in ji mai ba mu ruwaya amurbin ya salma ya ce cikin sahabban nan duka ni na yi su tara ƙur'ani da yawa sai suka bincika suka ga na yi su karatu faƙad da muni sai suka gabatar da ni in zama liman wa ana gulaman ina yaro ƙarami wa alayya shamlatulli ina da wata yattaguwa da aka ce ma shamala wa ma shahidtu majma'an ban taba halarta wani taro ba min jarmin na kabilan mu illa kuntu imamuhum illa kuntu imamuhum face na zama limamin su wa kuntu usalli ala jana'izihim kuma in an yi rasuwa ni aka tawa in wa jana'iza sallah ila yaumi haza har zuwa yanin ga nauyau da nika baku labari yace ni an limamin su in ma rasuwa an ka yi ni ka ba da sallah kuma ina yaro karami wa ana gulamun ina yaro rawahu abu dawud wal bukhari wan nasa'i wali abi dawud wa dar qudni riwaya abi dawud da dar qudni ina ba su sallah as-salatu makatubatu sallah ta fadilla wajibatu wadda awajiba to as-salatu makatubatu wajibatu sallah ta fadilla wajiba ce halfa kulli muslimin bayan kowane musulmi barran kana aw fajiran musulmin wato salihina aw fajiran ko fajiri fajiri wanda ana dan samun abubuwa na kurakure gare shi haka wa in amila kaba'ir yace ko da shi na aikata manyan zunubai da aka ce ma al to abin shi kalla ya yi a ta guda guda in dai ba kafirci yake ba amma in yana shirka kamar yana bokanci ko yana zuwa inda boka yi to wannan kafirci na ba a yi ne sallah don bokanci ba musulunci ba ne amma dai ko da yana aikata wani ayyuka na laifi to ya halitta abin nan abin shi sallah ko da yana aikata aikalai in babu wani in akwai wani ko da babu fasiki ko guda cikin ma an bato sharuɗa an ce in wani na in sun zama wuri kaza daidai a sa in akwai wanda ya tsira su kaza sai wani daga wani kun san mun lissafto baya saboda haka in akwai wanda ya yi to shi aka ji inda ya zan babu wanda ya yi sai shi mai aikata alkaba'ir ɗin da to ya halitta abin shi ya abin shi ya yi a sallah guda guda don abin na yin sallah guda guda ba ya da abin na ba ya da fa'ida yin sallah guda guda amma ku lura yin an ka san mutum manahikin allah na yi tatacce manahiki ko ka asa shi don haiki a ta ce mina haiki na kun san Allah ya ce wa dolau ta kafaru na kama kafaru ta kunu na sawa ya ce su munafakai son suka ko kafirta wadda sun ka kafirta ku zama daidai kun ga qur'ani ya ce munafakai kahire ne ya ce kuma son suka ko ku zama kahire wadda sun ka zama kahire to wanda an ka tabbatar da kayi na to ba a sashi limanci tunda an tabbatar da kayi na to ba a sashi limanci amma in dai wasu laifuka na kuma an diba babu wani sai shi to da ayi guda guda gara a daure a bi shi haka nan wal jama'atu harfa kulle musulmin haqqun jam'i bayan kowane musulmi wajibi na wasa kuma ta inganta wa in kana fasikan ko da fasiki na in dai shi ɗaya abba yi duhu ijima'u salafi abin da ke karawa wannan ijma'in magabata na nasabi na sahabbai wa tabi'i da tabi'ai ala sihhati salati akan ingancin sallah khalafa a'immatul jawi bayan shugabanni azzalumai kun san su hajjaji sun yi lokaci da sahabbai irin su ana? kuma dukkan sahabbai sun yi tabaki hajjaji fasiki to amma hadda sallar jima'a ina ba su in ya ce ga gari shi azumi kamar wadda gwamnati ta shata kuma duk sahabban da annan babu wanda ka saba mai ya ce ba na jin duk da ku sun yi ita baki dukkan su sun yi ita baki baki ne ya ce abin na da sabai da tabi'ina sun yi ita a akan wannan fa innahum kanu na imamata salati sun kasance su fasikan suna jibinta limancin sallah kuma su shugabannin a'immatul jawri su zaluman azaluman shugabanni suna jagoranta sallah walil bukhari ruwayar bukhari salla ibn umar kalfal hajjaj ibn yusuf sakafi abdullahi ibn umar imamu uh, shaykhu sahaba yi sallah bayan hajjaj ibn yusuf sakafi kun suna kawo misali da shi saboda kowa ya san fasiki ba su ce kayan na ba amma dai sun ce fasiki na wani musulmi ruwayan musulmi a sabu sunan salla abu sa'idin abu sa'idin da kuduri ya yi sallah karfa marwan bayan marwan hina kadima hina kaddamar ba, lokacin da marwana ya gabatar da hudu ba ala salati akan sallah wa aka radahu abu sa'id abu sa'id ya gitta mai da hadisi marra min kun munkaran falu da yiri wanda ya ga aiki mara kyau ya garwaya shi da hannu ne masallaci an ka taho. a marwana bin hakan, shi ya shi ne shugaba to amma wato yana da ɗabi'u wayanda ba su da kyau wannan ɗabi'un shi ya samu za Allah ya kore da madina ya kore shi da cikin madina to daga baya da an ka ba usman ibn affan shugabanci to dan uwan usman sai usman ya dawo da shi to ya ba da sallah wata rana a kun san duk an yi ta an gama daga gwamna sai da ya shugaban kasa shi marwan don matan ma'awaya kun sai matan ma'awaya a da ma'awaya ya rasu sai ya aure mata ce uwan ma'awaya a sani da ya aure ta sai da ma'awaya ya rasu sai ya zama shugaban kasa tun da shi a mijin uwa take to yana ba da sallah in ya so hudu ba in an ka yi sallah an ka ƙare sallar idi sai a yi hudu ba to shi in an ka gama sallah sai a hudu ba kowa ta ya ta yi kai saboda mutane ba su so ne ba su yarda da shi ba da ya kama hudu ba in an iya bari an ka gama sallah duk sakon da ya kasan isuwa bai samu wanda bai isuwa daga shi sai ya ku babu ganin ko yanzu in malamai sun ka san masu rashin gaskiya sun ga shirya ya yan arabi da ka ilkiya ga nan ba ka zai ko su ko don hukumar ta ta kawo ka, kowa ya ta yaɗa to shi ma haka ya kasance to sai rannan sai ya juya hudu ba ya mai shi ta sai ya gama hudu ba sannan a yi sallah don shi da sako ne to sai wanga abu sa'id ibn kudiri yana cikin hudu ba na ya hau min bari ya jawo shi ya yi mai wa'azi ya yi mai fada da ya mai fada sai ya ce mai abinda ni sani baka san shi ba wato yana ne abinda ya sani in ya bari an kaga masalla ba a saurari ne sai abu sai ya ce to abinda ni sani ya yi wanda ka sani kuma yana shugaba duk da su shugabanni sannan ba a yi musu haka nan amma wannan bid'a da ya kawo ita ce ta rai idon mala abu sa'idin a kudiri ya ci gaba da gabatar da hudu ba gari shi a wata kiwo ma ta kaddama fi kiwon abin da ya gabata anna imamatar abdi lalle limancin bawa mamma abu da wayanda a tare da an kalli sautu tare da shi wa imamatar fasiki da limancin fasiki sahihatun duka limancin garafin ka ji an sautu ya ce walakin na makaruwa to sai dai makaruhi ta Ladatta ba ta cika ba wala abdalu fi jama'ati musulmi Abinda ya fi kammala ga jama'an musulmi an ya kuna imamu kamilan liman ya zama kammalallen liman bai an ya kuna hurran ya zama ɗa wa sayyidan ya zama shugaba wa baligan ya zama baligi wa rashidan ya zama shidai wa adalan ya zama adili mashahuran ya zama wanda ya shahara bil fadali da daraja wa salahi da gyaruwar halaye fa innaha abin na ita wannan wato wafadatan bainan lahi wato wafada ce tsakanin Allah wa ibadi da bayi ne wallahu a'lam saboda haka shi liman duk sai an dibi waɗanga gare shi haka kamin a amma ya an ka sawa in can ya ya halitta amma dai abin da ya fi kyau a man kammalalle wanda bai da suka kowane iri ya zama mai ɗabi'u masu kyau irin waɗanda da kun ji an faɗi ya zama mai su gaba da to sannan sai a gabatar da shi ya zama abin na limamin al'umma Allah ya taimake mu sai kibul ma'mum min al-imam inda mamu zai tsaya ga liman mawqifil mamumi min al-imam abin na na anibin abbas radiyallahu anhu ibn abbas ya ce wato abin da aka nini inda mutum zai yi sallah in yana mutum guda da liman guda shi yaka nini mutum guda da liman guda su biyu na za su yi sallah to ina mutumin zai tsaya ga liman shi mutum guda ne to shi na addarsa an ibn abbas radiyallahu anhu qal bitu inda khalati maimuna na kwana wajen yar uwar nata maimuna wato bintul harith al-hilaliya ihda ummahatil mu'minin da ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ibnu abbas ita maimuna yar uwa ce ta da maimuna da uwa abdullahi bin abbas uwarsu guda shi na ce mata kala yar uwa to sai yatta inda take ya tambaye ta ce in na tambaye ki na kai shi yaushe ba mal a yaushe annabi ka kwana gidanki ce dan gani ka tambaya ga da yake kwana gidana yace son na kai in taho in kwana gidanki radda yake kwana gidanki in ga wanda yake sallah da dare yaro na girma da mutunci da ilimi da ɗaukaka ya kaso amma son yaka ya gane ina tsani inda aka hawa kun ga saɓanin yaranmu waɗanga 'yan izalinmu yanzu masu tasowa su ba su tambaya su ce wani aiki mutum ka yi allah ya ɗaukaka shi kawai sai dai su yi kwanci su ce a ɗauke su a kai wajen ɗan siyasa kaza ya ba su kuɗi a kai su wajen wani wai a san su su rike Allah ya san su su ba su san haka nan ba kuma ba su iya ba su a kowa sallar dare sallar dare ba dole ta ba wurin su ba su a kowa azumi da ba su kashe kowa ba don haka kowa ba su a azumi su zanna sai ta karatun qur'ani ba su yi, ko karatun mutum ya sauki bikin ya yi ɗalibai rayu sai an kira ɗalibai an kira mutane ya yi sauka da wani da wani ya koya makaratu sun sauki to mutane ku to ku bayani ba dan Allah ba a yi dan Allah mutane ku to ku biya mu sai a shirya lance a rubuta takardu a sa kwamiti a yi ta yawo ko ina a kira mutane duk abin da aka yi a yi dan Allah bai ya ɗaukaka mutuwa a wannan sun kashe wani ba ku yi dan Allah ai mu ba ɗaya muke da ku ba mu ba ɗaya muke da ku ba to kun ga su yaranmu kenan da ba mu nan sun ka fara waɗanga abubuwa da sai a ce ba mu yi da shan kwarai ba to muna nan ga nan kuma suna faɗa da mu muna faɗa da su su gyara sun ce ba su gyara yau yaro ko saukewa wani saukawa in ya sauke lancin zai kira sai ya samu kasafi na yi shi aji ƙur'ani ne kullum shi ta karatu yana ɗauka ga ga waya ta kullum shi yi yana ɗauka gawa ta in ya gama sai ya kira lance ce to zan gabatar da kasa ɗin kira ta ko ta wangare lokaci irin wanga lokaci na yanzu sauka hawa ga yaro in ya sauke sai ya samu waya ta shi zanna shina ta karatu ne hashe sauki gaba ɗin sai shi kasin guda ya kiro 'yan siyasa tun da yanzu kaka ta yi lokacin siyasa ta yi akwai 'yan siyasa so su kawo kudi. to amma su wa'ancan in sun kaga mutum ya girma ka ƙoƙari suka yi su matso kusa gare su ga ina na ya hau ya girma don su ma su tattakala kaɗan-kaɗan har su hau don ko suna girma wata ya girma kun su suna da bambanci da to ko yanzu wanda ka son girma don haka ne shi yasa za ku ga mai yawan almajire masu tasowa yanzu duk mina yakan Allah mai yawan su duk mina yakan Allah kowane ya iya zuwa wajen 'yan siyasa shi mina hici da a bashi kuɗi wallahi ranka ya daɗi ina gaya maka ka ga wani nan da kake tare da shi wallahi tare da wani ne ko mallami na wallahi mu mu a tare da kai maciyaci kuma iya koma can sai shi wa wani waya malam yaya matsaloli ce matsaloli lallahi a nan ce wallahi malam wannan haraka da kakai ba a yin haka nan wallahi ya zo raba kafa a kai ba a tsayawa wuri guda kun ga shi na ya soke wancan da ya raba kawa kuma kashi shi na kawai a wani wuri na wani ya zo raba kawa a kai mafi yawan almajiran yanzu in dai sun fara girma duk mana haka Allah suka zama a dai samu kuɗi ga ko hanyar samun kuɗi mai kyau ka samu kiyamun laili yan dare yi ka tashi Ka yi ta sallah kana addu'a in jiji ka yi sahur ka wuce da azumin ka matsa alama kana karatun qur'ani dan masaudi ce alama makarancin qur'ani in ya shigo cikin mutane suna ta hira sai ya shiru qur'ani ya hana mai surutu in ya ga ana ba da labari ana ta dariya sai ya sha toka qur'ani ya hana mai yawan dariya don kasaratul kalami tumitul quluba yawan dumi yana kashe zuciya sai ya kame baki mai shiru idan mutane na ci abinci da rana sai a gane mai azumi in dare yayi mutane na kwana sai a gane mai sallah da daddare haka yake shi makarancin qur'ani to su duk ba haka na suke ba to shi wanga dai ya kunji abin da ya ce son na kai in gawa da manzo Allah ka sallah da daddare ke ji dai abin da ya sa naka so in kwana inda kike ya inna inna ta ce to ka tawo jibi rana kaza gidana yake da rana ta yi sai yaro ya tawo a yi ƙi kwana manzo Allah ya kwanta ga gehen hiro shi ko ya kwanta ga gehen can bai yi kwana ba yaro hukun manzo Allah ya kai ga ka sallah sai manzo Allah ya tashi ya dauki buta yana da wani yana da kuraba ta cikin daki yadda inda take yi boyi yana da salka ta cikin daki ruwa ne ratayi ya buɗe ta ya ga buta yana da bawo ne masaki babba cikin daki ya sa kawahu ne cike alwallah yaro na kallo ne kun san idan yaro kamar hitila suke kun ga da kuma gani ga hitila ga haka yaro ka gani yanka kashe wuta ko an kulle raki haka ne ka gani inda inda lahi al'udu ne suke wanda kafar kana gani yanzu ga wutar ga haka yake gani in an ka kashe wuta an ka kulle raki yaro na nan ido ne guru guru shi na kallon manzo Allah cikin duhu manzan Allah ya gama alwala ya zo ya ce Allahu akbar shi ko ya tashi ya ɗauki buta nan da manzan Allah ya aji ya yi inda manzan Allah ya yi boli ya tafi ya yi boli ya tafi alwala inda ya alwala sai ya zo ya yi tsaye hauni ga manzan Allah ya bishi sallah ya ce fa kaman nabi sallallahu alaihi wa sallam ya salli min al-layl sai manzan Allah ya tashi yana sallah da daddare fa kumtu usallima au sai ya tashi ni ma sallama sallah a wuta da shi sai na tsaya an yi riga wajen hauni na ashe in mutum biyu na sallah mutum guda in ya bi liman ba hauni ne ka tsayawa ba fa kaza ni bi cikin sai ya kama kaina haka ya jawo ni bayanai bai bi da ni gaba ne ba ya jawo ni bayanai fa kama ni an yamini sai ya shi ni wajen dama gari shi kun ga shi dama aka tsaya in kana sallah da kai da mutum guda guda liman kai ma mutu dama gare ka ka tsaya ba hauni ba kun ji yadda wannan yaro ya yi ya ce annabi ya karanta suratul baqara cikin wannan sallah annabi ya karanta suratul baqara da ni bishe raka a farko suratul baqara ya karanta yaro dan shekara goma sha ɗai lokacin nan lokacin nan shekara ta yi goma sha ɗai ya bi annabi sallah ya liman sallah liman ya karanta suratul baqara kuma yaron bai gaji ba kun ga yaro mai da ɗaukaka da gaske kenan bai gaji ba ya bi annabi ya karanta suratu bakara raka a farko amma kuma yaro bai gaji ba to haka aka so wato a yi shi a sunna duk wanda zai yi sallah da shi da mutum guda ya tsaya ni gare shi kuma eh, abin na na kun ga in kuka diba yanzu jam'i na annabi ya yi da shi da wani na sallah ko annabi ya yi jam'in sallah yanzu da shi da wani wa bi riwayatin fa akhadha bi yadi aw bi adadi ya kama hannuna fa kama ni an yamini ya tsaye ni wajen hauni ne والسنة وقوف المأموم الذكري عن اليمين أبن السنة إذا مامو نمجنا ذاك يصلى دكيد شكوي لي to abin da a sunna ya tsaya wajen abin na anilemi wa bi sihatu aljama'atu bi isnaini faqat kun ga wannan hadisi ya nuna idan mutum biyu sun kai jami'i ya halitta lalura in ta kama ta yin jami'in mutum biyu ya halitta wata hatu abin da wafi da kuma wanda ya nuna ya halitta a yi jami'in sallah ta nafila kun ga nafila ta annabi yi jami'i kuna jin wawaye ko ɗiyansu suna cewa wai almasira ana jami'in nafila ko ba kujinsu wawaye da ɗiyansu to yanzu ku nan kun gani ko kun ga annabi ya yi jami'a ko ba ku gani ku diba littafin to ku ci gaba da yin jami'an ku in jam'i ya inganta daga annabi kamar da kun ka gani to ku ci gaba da yin kun ga annabi ya yi ni in na ga annabi ya aiki ina son aikin da annabi ya yi inda yi wanda na ka iya ana ina so ne shi yasa na ga abin da ya kamata kawai in haɗa mutane almasira su rika yin jami'i kun ga da Allah ya tashi taimakon mu jami'in nan da mutanen almasira ka yi kun ga yanzu haɗa wasu garuruwa aka shigowa mota a ta waje ga ai jami'i ran talata jami'in na in an ka gama a koma haɗa wasu garuruwa aka shigowa a to ai jam'i a koma wasu mutane da suka zo nan suka yi tambayoyi muka gaya musu da suka koma makarantar su sokoto ne sai suka ce su ma sun sa sallah ran talata makaranta ce an ce macen da ka taruwa cikinta allah ɗaya san yawan ran talata duka jami'i suke yi a yi ta sallah kowa shi ta isa fari, kowa shi ta isa fari, a yi ta tuba ai ta tuba ga Allah subhanahu wata'ala to su mutane sai su ta ban mamaki ko ko don muna da tijana na mun kwana biyu shi ya zaba ga mamakin yara na ga yara sai su ta girmama abinda ko shi dan bai taba yi ne ba inda an kai to kamar ya yi dalibai na ko shi dan bai taba yi ne ba inda an kai to amma ga shi suna ta yi suna ta sai kaga in an to bikin ya ɗaliban mutum kaga yana wani doro haka ya hawa ba shi yana wani doro kuma bid'a ta shi kai to da ana samun kuɗi shi kenan sai a soki ita abinda annabi ya yi shi ko don ba a samun kuɗi ai ana samun ladatun da ya annabi na yi haka nan nan to Allah ya tsare mu kada Allah ya kawo su masu irin wannan abin sai ka ga musabaka ana ta yanzu ana ta wani ji da kai saboda ana samun kuɗi siyasa za ta wato ranka ya daɗe wallahi musabaka bana tana da wahaloli sai ka ji an cewa yadda kuɗi naira miliyan kaza wai a raba ma 'yan musabaka shi yasa ba su da a kyale su su yi ta kowa bai samu ko ɗari ba jibi ba su kawo to amma ga abin ga da annabi ya yi na ga annabi na ya yi amma sai ka ji suna ta faɗa ana tara mutane wuri wura suna sallah to ni dai abin da na so ku lura da abin da annabi ka yanzu wanga hadisan da kun ka gani to yanzu na ba ku ajiya ce shi wannan hadisan na ba ku aje a teku aje shi hamma kai ga hadisan ana ciko da annabi ya ba su sallah shi ma da shi da yaron nan gulamun na hawi wa ummu salma khalfana sannan mu ƙara gaba mu ta hadisan itibana wanga da mun kai da ku hadisan itibana eh, wannan mun kai da ku rana ra'a ra'alamin da ta wuce duk ku gama da shi duk jami'i ne annabi ya yi da hadisin ƙuba da annabi ya taho abin da sun ce suna zaune kawai sai ga annabi ya kawo musu yara masallaci wadda muka karanta da ku ba da yawar cikin suratul an'am cikin tafsirin mu kawai sai ga annabi suna zaune shikenan sai annabi ya ce su tashi a yi sallah ya gama lima an kai sallolin nafila ba su faɗi ko raka a sun kai ba kuma kun san albani ya ce hadisi na sahi da ku kai karatu ba ni dai ni shi ina ganin waɗannan duk ba su ganin waɗanda Sai tunda ba a samun ko ɗari ni ko na tabbatar da ana samun kuɗi an ka sallah da kyau to lada ba kuɗi ta ba ajaru aka ce mata ba to kuɗi ba ajaru aka ce musu ba ashe ana samu Allah shi ƙara mana gudunmawa ce da taimako ne lokaci ya yi jama'a ko karanta hadisi shi rike shi ta aiki kun ga hadisin ga ku kama ku ta aiki lokaci ya yi ku bar sauraron maganganun mutane in dai hadisi ya inganta kun ka gani ya buga da tayi nan gaban ku kowa shi aikin da ya kai yawa ba sai ka tai wani wuri ba in ba ka yi zuwa wani wuri da kai da matanka ka tashe su kawai rada kun ka samu dama ka ce ku yi alwala ka shiga gaba ku yi ta sallah inda kun ka gaji ku tsaya ka kai da matanka da ɗiyanka inda kun ka gaji ku tsaya nan ka yi ta batun kowa da ta samu dama ta ta inda aka jam'i masallacin da aka yi duk jami'in ramadana da shi na don nafila jami'in ramadana wanda aka yi bayan isha'i na asham da wanda aka yi na tahajjud duk jami'a. Allah shi ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako ne ya ƙara mana tsaro ne an samu rata bin jundar radiyallahu A mara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya umarce mu idza kunna thalathatan in muna mu uku an ya taqaddama minna ahadu na gudan mai shiga gaba kun gani idan mutum na biyu guda dama guda hauni in uku na guda ya wuce gaba biyu baya gaba dai rawahu mai wurin da aka tsayawa kenan galima ana sai radiyallahu anhu qala sallabina annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisan ana din da nace muku ku hada da shi ku rubuta annabi ya yi mana sallah ina ya muku sallah yace bi baiti ummu sulaimin gidan ummu sulaimin gidan uwa ta shi anas wa qumtu wa yatimu khalfahu da ni da yatimu mun ka tsaya baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ummu sulaiman khalfana ummu sulaiman kuma baya gare mu annabi ya ba mu sallar nafila yayi muna Jami. kun gani annabi yayi mana sallah ya ba mu sallah yayi mana jami'i a ah, ah, ummu salma wato hiya ummu anas ita ce uwa anas wa isma malaika sunanta malaika bitta sigiri wa bi ka riwayatin fasafaftu ana wal yatimu da ni da yatimu mun kai sahu wa wara'ahu abin nan mun kai sahu wara'ahu bayan manzo Allah mun kai sahu wal ajuzu min wara'ina ita ko ita kuma tsohuwan mu ta koma baya gare mu tsohuwan mu yace hiya ummu anas uwa anas ita ce tsohon. fasalla da na raka a ce ne ya yi mana sallah raka a biyu so masallama sannan ya sallama jami'i ya yi mana jami'i ya sallama wale Timu shi yatimu huwa ibn abi abin nan da dumaira maulan nabi sallallahu alaihi wasallam da huwa da abi saha da shi da ubane suna da sahaba suna da sahabai na dukan shi da ubane kun ga yanzu cikin nan mun samu hadisi ba ɗaya ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jam'in nafila kamar da kuma gani ko ku rike su kuka yawo su ku suka tunkara ku da suka yi tunkara ni babu wani shedani da zai tawa waje na yi mai wannan tambayoyi in Allah ya so ku suka tambaya to ga hadisan nan ku rike ku dauke su cikin wayar ku ku sa cikin wayar ku ku dauke hoton su cikin wayar ku ku aji ku cikin aljihu in mutum ya to yana tambaya ko ku gwada mai in dan bid'a ya to yana ce muku ba ai ku gwada mai shi dan bid'a na ku ko ahlus sunna kuke shi yasa kuka yi shi ko dan bid'a wana hadisi rawahu al-arba'a arba'a suka ruwaito suka ruwaito shi wato cikin su har da muslim wa anhu radiyallahu anhu daga shi anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah ammahu wa mar'atan minhu da shi da wata mace annabi ya musulmanci faja'alahu an yamini ya sanya shi anas ya dama magare shi wal mar'atu kharfa zalika mace bayan su kun ga ba so gudana ba annabi ka zuwa gidansu ya ta gidansu sai ya ce ku tashi in muku sallah don duk wani mutum mai albarka ya ciwo gidanku ya yi sallah ya yi muku sallah sai Allah ya sami gidan na albarka don kun ga anas wani rashin laya da an yi a abin nan makka a abin nan makka ko madina ɗiya ne saba'in sun karasu kun ga ya yi biya da yawa wayanda sun karasu kenan guda saba'in a annabi shi sallah ga gida kai magana albarka ciki ko malam kunku ya ce ga gida ya sallah kana da son alheri ya kan samu cikin gidan ko malam kunku bale mai gidan mu sallallahu alaihi wasallam gaba dai duka wayannan kun ga kisoshi na daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yakan abin nan ah, yakan shugabanci mutane a yi sallar jam'in sallar nafila fa'anasun wannan hadisi da anas ya ce annabi ya yi muna anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam amma wa mar'atun annabi ya mai limanci wa mar'atun da kuma wata mace ya ce to ba anas shi ne na dai wa mar'atun da wata mace e, ita da ya bin nabi sun yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam fajalahu an yamini tunda bai yiwa ya jira da mace shi anas saboda haka sai annabi ya mai sai wajen dama ce wal mar'atu khalfahu ma ita kuma mace annabi mai shi ta bayan su wala hikmatu fi infiradi safin nisa abinda a hikima wajen hidda sawun mata daban da sawun maza ana rijali daga sawun maza albu'udu ana hitina nisanta ga hitina mata ba a gane su guda da maza don gudun hitina shi ya sami can nan ta tsaya can baya shi ko namiji ya matso inda namiji sun kai jami'i wa mawqiful ma'amumi min al-imami alama ta kaddama abinda a matsayin liman ga mamu abinda a matsayin mamu mai mamu min al-imami ga lima alama ta kaddama ga abinda ya gabata huwa al-akmal shine mai kammala wato mutum guda ya tsaya da magaliman shine mai kammala amma in ya zama dole babu inda za a mutanen yawa gare su mutanen suna da yawa to falau khalafa sahati salatu wal jama'atu inda jamhur ko da ya saba sai abin na mutum guda din ya ƙi tsayawa dama ga liman ya komawa baya to jam'i yayi kuma sallah ta yi inda jamhuri wajen mai yawan malamai sallah ta yi kuma jam'i ya yi wa mabuma hadhihi nusus annal mamuma idza taqaddama ala al-imam badala salatu yace amma mafhumi abinda an mafhumi ga wannan nasosi mamu bai shiga gaban liman in ya shiga gaban liman badala salatu ta baci la adame abin tabi'iyya don bai bi liman ba kenan saboda haka dole sai ya zama ya bi liman shi mamu sai ya zama ya bi liman hmm. idan sahun da masallaci yake hayar kawo nan sallata inganta eh daga masallaci yake sahun ka sai yanzu ɗabi'un da aka yi wajen gina masallaci shine a matsala yanzu diban muna ga ni nan gaba masallaci kamata ya masallaci ya kai ga ginin amma da sun ka to aza sai sun ka aza baya to an ka ba wannan hili shi na ka kawo yana abubuwa sai a dawo tsakiyar hili a aza masallaci to an ka ba gaba matsaloli na 'yan duniya daban malamai daban shi na ka kawo yana abubuwa in sun ka taho ba su bida malamai kafin yan bida malamai ba su bari ya haza masallaci baya a baro nili gaba bayyewa don dole wani ya ga hili na ya yi sallah tunda masallaci cika ya gani, addini yanzu wanga masallaci namu da muke tafi na yi bi ba shi gani wani lokaci cika shi kai hata haka ko ba masallacin jama'a na ba ko da aka sallama wa nan in na hita wasu suka gani nan yana ce musu babu sallah ban ba su wani wuri nan baya ba ga hikili nan ga yana ce musu babu sallah dole in bido wurin nan in bido wurin nan da ya ce akwai sallar su dole ne inganta ta dole ne ka bido shi duk da dai ba ni nace arziki na nan ba ba ni da ce ba azawa sun ka yi ko da sun ka azaban nan to haka nan na abubuwan su ke kaga ko da ai kaga misali a madina da kace kaga wani wuri da gabas inda sun kace ba a sallah amma ai wata rana da mun ka taho wuri ya ce ka ai su da kansu sun ka ɗebe sun ka ce ai ta wucen sun aje wannan ra'ayi da ya ce babu so ne littafi na an ka ɗauko wanda ya ce akwai ta dole na kuma saboda wuri ya cika wacce ku bar hili da gaba ku ce ba a sallah ciki kuma na wajen tole tole na ai duk dole sun ka bari an ka shiga gaban liman ranar da an ka shiga gaban liman da sauwa duk abin nan da suka sa robobin nan da suka sa sun ka tare dole sun ka ɗebe su ranar don mutane sun tau da yawa to ni yanzu in to na iske mutane gaban ah, masallaci ne masallaci ya cika ni hadisin bulugul marami dai naka daukowa an ce sallah ta inganta in tsayi na in ka ce min bata inganta ba in gaya maka cewa wanga hadisi da ya ce ta inganta ya yi naka kyau naka da kace bai inganta to wanga da ni ya ce ya inganta cikin bulugul marami an ce ya yi kyau to ban ne yi fatawa da shi amma kamar yanzu ka karatu ka karatu na muka a wajen faɗi mabuni ya ce shi ma ba ta yayi ba ba ta ce mabuni ya ambata in an ce kaza wani dogo na kenan wani ko gajere na ne mabuni to wannan kuma shi ne ƙarshen wannan babi kuma da ƙarshen wannan babi nan za mu kwana sha Allah rawan muslim abin da naka so ku sa wayoyin ku ku doke hoton waɗanga hadisai sai ku aje su in kun gama da wawa ko ɗane ya ce ba a jami'in nazara sai ku gwada mai inda annabi ya tauye jami'in nafila in to kamin ka budu mai ai za ka yi ta bida kamin ka kai ce amma in ka aje shi wuri guda ka gunce shi ka aje wuri guda ka san inda yake dokuwa ɗaya za ka yi magana kuma yin nafiloli babu adadi nafiloli da yawa wajen jami'in shi kuma in mun ka kai da ku kuma za mu yi magana za mu faɗaɗa shi don ku kuma mu faɗaɗa shi eh, mu faɗaɗa muku bayani ne don ku gane in mun kai gare kun ka gane amma in kun ka samu kitabul bahaja ku samu kitabul bahaja kai ma kana da kitabul bahaja ba da shi to kuɗi ba shi kuma babu hadisin sallar duha za ku ga yadda malamai sun ka kakkasu wasu na cewa raka a hudu wasu na cewa raka a goma sha biyu wasu na cewa raka a iyaka iyawarka in kana iya raka a dubu sai ka yi ku da tura matanku su ta yi almasira ran talata ta samu ko a ɗari ta yi ku koma gida yan kasuwancin na naku da ya dudun dudunkule ko Allah na buɗe muku shi don dai Allah ya kalli kasan ta yi gida ko ya a ɗari ya yi gida ta koma Allah ya buwa wale wale muku yan abubuwan da ka damu ku ko sauki ku jiya ko huta da abin nan da bacin gwamnati wallahi gwamnati ta gabata da tsoron Allah wa da dami wa zuwa Allah kai yanzu waɗanga ayyuka ta aka wani ko guda ba a ba mu la ka guda mun kai ga wani shi Wani zuwa sun kai tunda ba a ba su kuɗi ba ba a tsoron Allah to ka ga in ka to kai sallaka ba ka zuwa wurin kowa wanda da kaga ka kai wuri ne rasuwa an kai kai ne gaisuwa ko bai da lahiya ka gaishe shi ko wani farin ciki ya samu ka yi mai ka taya shi murna ko wani bakin ciki ya samu ka taya shi bakin ciki in ba shi wani bai ganin ka gida nai babu wanda ka ganin ka gida nai da irin wani abubuwa. kaga sallah ce ta baka kaya Allah ta na sallah Allah ta ku na sallah su ko yare da aka koya ma Allah ya sa su ban magudi cikin sallah su bar zaman su ilimin ya tashi ilimin ya tashi sai su bar zaman su eh wasu ba su gama zi ba sun da sallar nafila to ai tazihin abba su yi saurin kamawa ba idan an ka an ka ce assalamu alaikum kace allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya dal jalal wal ikram Da su la ilaha illallah ka kai sai ka kai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34 ka gama kai subhanallah sau goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma sai ka yi addu'a a in ba sallah ba sallah har akwai abin da sun ka yi fiye wannan kawai da kake ma ba ba tare sallah ban sani ba dai abin da aka yi in ba mu ina magana wanda aka yi muna in akwai wani abu da aka yi wanda ba mu nan kaga ban iya ba da bayani ne wanda aka yi ba mu nan amma wanga duka ina bayanin abin da aka yi wanda nake nan wanda nake gani shi na nake magana yanzu nan kasan akwai abubuwan da aka yi ba mu nan to in shi na ka eh to ka ga kenan abin da naka gani shi ka gani to ana akwai lokaci sai dai in kana da aurari da yawa to shi na za ka ga a wasu abubuwa in kana da aurari da yawa to aurari ko in ka gama wannan nafila ba sai ka yi abinka ba idan mutum gida ne zai na shi sallah to in ya shiga ya an kai sallah kamar sallah a zuwa ka ta gidanka ka shirya daki ka kulle ko matar ka bata garin ka yi raka a biyu ta tsara a lada bisa ga raka a saba'in da mutum ya yi masallaci da a biyu bayan ka shirya gidanka ka kulle ba mai ganin ka sai Allah ko matar ka bata ka Raka biyu in kai ta yi nazila a saba'in wanda kai masallaci to amma in nan za ka tashi kai masallaci kai ɗaya za ka yi to jam'i shina da linki a kan ka sau 27 kai nazila ka a biyu sun kai nazila su a biyu cikin jam'i to sun lunka ka sau 27 in dai nan za ka yi amma in gidanka ka yi to ka yi su in ka shigi gidanka wa alaikum assalam eh shi na yaka tambaya to haka ya shi da da gaba ba da ansa eh abin da za ka yi yi ba kamar da ka ji na ambatawa idan aka sallama astagfirullah astagfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalal wal ikram la ilaha illa allah wa la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir a ka kare wannan abin da za ka ware in kana so ka shiga wannan jami'i dadi ta za ka yi sai ka yi na uku, alhamdulillah 33 Allahu akbar hudu, sai ka shiga jami abin da ya rage ma wanda baka gama ba Tun da wanga dai shi an ka shar'anta bayan sallah shi wanga an shar'anta bayan sallah saura duka wurdodi na naka amma dai wanga an shar'anta shi bayan kowace sallah ba a su mutum ya ta ya yi sauran wasu abubuwa kuma duk wasu abubuwa na da ka ɗauko ma kanka don umarnin kanka to sauri ka kai sauri ka gama tun da kan sani to ni ba ka ga sadda nika hita to ba waɗanga ɗaya nake sai na yi wasu ba su ɗaya ba sannan in subhanallahi talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar talatin da hudu in subhanallahi sau goma alhamdulillah sau goma allahu akbar sau goma kuma in addu'a sannan in tashi sannan su gabata sallah sai da ni talatin da uku kuma ni goma goma na gama to dole na dole na ku gaggauta in ka ga haraka kana so ka shiga cikin ta dole dan matsa haka eh ai kuna da jike yanzu ai ga, dukkan gana zan na wurin duk ka gana zana mai saurin tashi wa ajin ta suna ne kaga sai ka samu waɗannan zikirorin kawai yadda baka yi zuwa wani an sallama sai ka yi zuwa kuma ka samu wa galada sai ka gama kwana biyu sai ka ga abubuwa na haske wai su su limaman to ai yanzu shi sarkin limamin ga hina yana jin kwayi shi ba ga sarkin limamin na yana jin kwayi kana jin karar da suka kawo kuma wani an ka kawo sallar kuma a rika ɗanyi da natsuwa da ko mutum bai samu duka bai samu wata to yanzu da kan shi ne limamin san da ya ce a shi ke na aiko duk wanda ya bari sai da an ka gama ta ya tashi ya sa ya yi nabila ta yi raka a biyu ya samu lada ta yi guda hudu ya samu lada ta yi guda hudu wanda ya fi limamin nan ya samu lada ta 27 kun ga ba a kusa ko kusa ba a yi ko kusa ba a yi ba in ko ka ki nan ka ta ka je ka shiga gidanka ka bude ɗakin ka ka kulle to Allah ne ya san ladarka domin hadisi ce ya tahi a saba'in wanda an kai bayyana jama'a wani hadisi ingantacce ya ce daidai take da sallar farilla <laughs> daidai take da sallar farilla in ji wani hadisi kaga ko sallah fadilla kaga kaya gare ta to daidai take da fadilla in ka kulle ko magana ba kai da kowa kakka ma bari kowa ya san sallah kai eh waye ka kashe ta kakai ma don ka wani ya dauki hankalinka sai ka samu kaya da yawa ni abin da ya sa kun ga ina haɗa muku ni son naka in samu kaya kaya naka zo ni in samu da yawa ne a kai koya za ka faɗa mana abin da kaka aka son kai kowa bai sani ba sai wanda kai kowa bai sani ba ita adawa galadat ba wanda ya sani sai dai mutum ya kwatanta ya ce na ga wani ya shiga daki ya shiga sallah ya kai na ka sani zato na kawai ka sani ko kwana ya kai in ya shiga ba wanda ya sa abin da ya kai to amma Allah da ka kai don shi ya sani shi ya sa Allah ka maka wannan laifi sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi